وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله اجتهدوا فيما بقي من هذا الشهر بطاعة ربكم وتذكروا أنكم تعيشون أياما مباركة لياليها أفضل ليالي العام حافظوا على قيام هذه الليالي وأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى العمل الخفيف ونحن قريبون من ختم هذا الشهر نسأل الله أن يجعلنا ممن نال الإتق من النار وممن وفقوا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أمة الإسلام إن من العبادات العظيمة التي تكون عند نهاية شهر رمضان عبادة زكاة الفطر وهي فريضة على الجميع فتأتي إن شاء الله ذكرها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفكر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والهر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة عباد الله قد أجمع العلماء على فرضيتها والحكمة من زكاة الفطر بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كفرة للصائم من اللبن والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات واللغو هو الكلام الكبير ورقص هو الجماء ومقدماته وقيل الفهش في القول وكذلك يا عباد الله من الحكم إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بإتمام الصيام والقيام وزكاة الفطر واجبة على الجميع على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد بشروط أولها أن يكون مسلما لقوله عليه الصلاة والسلام من المسلمين وعلى ذلك من كان عنده أمال غير المسلمين فإنهم لا يخرجونها ولا يتبرأ هؤلاء بإخراجها عنهم ومن الشروط أن يكون غنيا والغني معناه أن يكون عنده مال يستطيع أن يشتري به زكاة الفطر فإن كان ليس عنده مال أو عنده مال ولكن يحتاجه في سداد دين حال يطالبه ساهره به أو يحتاج هذا المال في نفقة أهله أو شراء حوائجه الأصلية الزكاة غير واجبة ولا خارما لأنها لتعرف وأنا يعني الله في أمي ولو كان في الشهر الأول ولكن لا يجب ذلك ومقدار زكاة الفطر عن الشهس الواحد ساعة من طعام في آخر يوم من رمضان ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين بفعل الصحابة رضي الله عنهم وأما أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر فهو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري ومسلم عباد الله لا يجوز للمسلم أن يؤخر إخراج زكاة الفطر إلى رفائه وإذا فطر بل تكون صدقة من الصدقات من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وزكاة الفطر تؤفى الفقراء والمساكين المسلمين هذا هو مصرف زكاة الفطر ولا يجوز دفعها للأغنياء وقد قال عليه الصلاة والسلام أمة للمساكين فعلى الإنسان أن يتهرى في دفعها الفقراء والمساكين والأفضل أن يخرجها بنفسه ويجوز أن يؤجل إخراجها كتوكيل الجمعية الخيرية وهم يدفعون الطعام للفقراء والمساكين عباد الله هنا مسألة مهمة وهي هل يجوز إخراج القيمة بدل زكاة الفطر بمعنى تقدر قيمة زكاة الفطر ويخرج نيرات مثلا الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجزئ إخراج القيمة كذلك خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه مخالف المذهب رضوان الله عليه أجمعين ولأن إخراج ثم بها على إرضاء يعني هذا عباد الله لم يبق من رمضان إلا أياما معدودات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل الصالح فإنها من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يكملوا عدة الشهر كما قال جل جلاله ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فأمر سبحانه وتعالى عباده بأمرين إذا أكمل صيام شهر رمضان وذلك بغروب شمس آخر أيامه الأمر الأول التكبير فيسن للمسلم أن يكبر الله سبحانه وتعالى من غروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر التكبير إلى خطبة الإيد ويسن الجهر به وإظهاره في المساجد والمنازل والطرقات وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الأمر الثاني شكر الله سبحانه وتعالى على نئمة اكتمال الشهر ومما يكفي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحرص على أداء صلاته ويحرص لها ويتجمل لها فيخرج الإنسان بأجمل الثياب ولكن يحذر الألبسة المحرمة كالثياب المسبلة أو التي فيها صور ذات الأرواح ومما يسن للمسلم أن يأكل ثمرات قبل ذهابه لصلاة العيد فقد جاء في حديث أنس ورواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا وذلك من أجل تحقيق الإفطار في ذلك اليوم المبارك لأنه يوم الإيد يحرم صيامه أمة الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يجعله إيمانا واحتسابا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل زمان ومكان اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين واشف مرضانا وبشر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله استغفر الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله juma'ar mu ta yau ashirin da hudu ga watan ramadan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai sha uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na shekaru bakar mahamudu guni wanda ke lokos cikin garin zaniya jihar mu ta kaduna a ƙasarmu ta najeriya allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya yan uwa mu bahaushe yana cewa komin wani dare zai waye yau ga ramadana ya zama sauran rabuwa mu dage mu yi ƙoƙari Da abin da ya saura a wannan wata ta hanyar ɗa'a ga mahalicin mujalla jalaluhu. Mutuna, ba mu gushe ba har yanzu muna rayuwa a yini da zarare masu albarka cikin wannan wata mai kwalala mai daraja. Muna rayuwa cikin zarare mafificin darare a duniya baki ta, mu yawaita kiyamun laili mu yawaita tilawatul ƙor'an mu yawaita azikar mu yawaita ayyuka na gargaru a cikin waɗannan darare ko ka sadaka ka ƙari idan ya yi kai sadaka ko da da hamsin ne Allah ya azurta ka har gama dararen nan in ka dace da ramadana ka yi sadakan hamsin afwan in ka dace da lailatul qadari ka yi sadakan hamsin a cikinta ma'ana ya fi wanda ya dosa sadakan hamsin hamsin haddaren wata dubu wadda cikin sauƙi ka kwashi ga abasa kuma ba tare da aljihunka ya yi ɗini ba kusa an na kuna azukan nasu mu yawaita ayyukan alkhairi mabambanta kada mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shari'arsa yana gaya mana sakamakon aiki na kasancewa akan abin da aka cika a kai ne kada ya zan farkon ramadana ka yi ƙoƙari ƙoƙar ramadana ka samu fito ta gajiya kasala ya buge ka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun ambata hutubar da ta gabata in goman ƙarke ya zo شد مئزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله lokacin yake ɗan mara sallallahu alaihi wasallam ya lullunka ibada ya tashi iyalai da makusanta to ga mu gab da gab da kammala watan ramadana muna roƙon Allah ta'ala ya maida shi watan da aka yanta mu barin shiga jahannama muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaƙa ƙiyamun lailinmu ya zan imanin wahati saban uwa masu albarka yana daga cikin manya-manyan ibada da Allah ya shan'anta mana a ƙarshen Ramadana nau'in wani zakka da ake ce ma zakkan da kai ko zakkan kono dole ne yi. a mu gaba ɗaya amma in ya cika wasu sharuɗa da za mu ambata ba da daɗewa ba insha Allahu ya inganta ruwaya ta imamul bukhari da muslim abdullahi ɗan umar ya ce فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساء من تمر أو ساء من شعير على العبد والهر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يا فردا تامن زكا كونو دا أمنين الله ba da sa'i ɗaya na sha'ir da shi ne abincin garinmu kowa ya fitar da sa'i ɗaya na dabino in shi ne abincin garinmu in kuma shinkafa ce mu ba da ita in masara ce wajibi akan bawa wanda ma ba shi da 'yancin kanshi daɗa namiji ko mace babba da yaro ma daman musulmi ne yana cikin jerin jerin giyan musulmi sannan wa a mara biha an ta'adda qabla huruji nasi ila sala. in an tashi a da zakar kafin a zo idi umarni daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ijima'i akan zakan kono farali ne akwai hikima da yawa cikin yinta babban hikima da'a ga ubangiji biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani sashin hikiman zakkan kono kamar yadda ya zo cikin sunan na abi dawud hadisin abdullahi ɗan abbas Allah ta'ala ya ƙara masu yadda yana cewa fama da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul cikin. tuhmatan lis-sa'imi min al-ladai wa وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم يا فردا تزكى كونه بشيء ce للصائم zatan tsarki za ta tsarkake mai azumi da sashirce wa rafasu wanda ta yi sai a wanke kare sabulu a shefesa maka turare kaga ashe bawa mai kuskure ne bawa mai mantuwa ne bawa ajizi ne bawa yana gwagwarmaya yaƙi da shaidan ne ta yi wuka ɗan yi shige sai a yi maka tsal annabi ya ce wanda ya ba da zakan konan shi kafin idi zaka ce an sassa da izinin Allah wanda sai da aka sauko ya bada to ba shi da bambanci da sadakarsa ta yau da kullum ɗan uwa masu albarka kamar yadda muka ce zarka ce wajiba ga kowa da kowa amma da sharaɗin wanda zai fidda ya zan musulmi ne domin wancan hadisi da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga basar minal na. daga musulmi ne kawai shi zai ci gajiyar wanda ba musulmi ba ko ya yi aikin kawai da wannan ya zama wajibi ga dukkan musulmi su fidda wanda ba musulmi ba ba a ci fidda ba ba mu nema ma yana daga cikin sharuɗa da zan kana da wadatar da za ka iya fiddawa wadata a nan ba ana nufin sai kana da dukiya mai yawa ba a'a kana da kudin da za ka iya sayan hatsin ka bada idan ko ba ka da dukiya ko kuma ɗan abin da ke hannunka bai wuce abincin ka da iyalanka ba ko kuma ɗan abin da kake da shi kana ganin za ka cika iya fitarwa kuma ana jin ka bashi mai bashi ya zo ya tsaye a kanka duka waɗannan dalilai ne wanda ake sauƙaƙe maka a ce ba ta waje ba a kanka ba kai ma in so samu ne a kamata Yan uwa musulmi za ka fidda a kanka wajibi ne ka fidda makanka idan akwai wanda shi da shi ya waje ba a kanka su ma dole ka fidda masu kila kana da mata kila kana da ƴaƴa kila kana da marayu a ƙarƙashin ka kai kula da su duka waɗannan ma daman kana da hali da zafin akan wani malamai suna cewa jaririn da ke ciki ko da ɗan wata ɗaya ne ana son a fidda masa amma ba dole ba sun ka fidda ka kyauta kuma kila Allah ya taimake ka a haifi salihi mumini taqi wanda sanadiyarsa zaka kwashi gara baka a daukaka darajarka a gidan aljanna والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم da ألحقنا بهم ذريتهم كما أكي في الدواء هو نمتن لا يبهو ديا حاء فإيقو دا كوي أكي في fidawa. fa’in nan ba wani abuwa bai ma kansa cikin ba ana ta da kilo uku ba kwata-kwata a nauyi Ma in so samu ne kana da hali kaga in kashe naka da na iyalanka a shinkafa ai ta kyauta wanda ka babu ta ka ba wani da kuma alama yana ra'a kuma a da kuke wani abu da ba ba shi ba ka da ba ka da zuciya ka da zakan nan tana zama wajiba da zarar rana ta fada na ƙarshen yinin ramadana ka iya fitarwa nan take kuma malamai sun ce akwai sauƙi za ka iya fitarwa tsohon kwana ɗaya sallah ko kwana biyu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi haka domin za ka ba da masara misali kuma wanda za ka ba bayi da komai da zai ci da safe ka za a ka ba shi kafin kwana ɗaya ko biyu ya fi zai yi ƙoƙari in ya yi yawa ya ɗibi na ci da hidiman sallah sauran ya siyar ya yi cefa ne kuma kaga zai gyara don ita masara in ka ba da ita safiyar sallah gashi ana cewa a ɗanci wani abu kafin a tafi zai watsa a baki ne kamar da fafiya? Kada ba zai yiwu ba amma an ka bashi da wuri zai ɗan surfe ya ɗan gyara ya ɗan yi gari wanda ya wotan cefanen gojin shi da alayyaho sai ya samu a ɗan yi mashi masu an jaddada ba a cikin ba ko shi ma sai ya shiga cikin munna da farin ciki bun masara za ka bayan kuma ka san talaka ne tibis inda hali ka ba shi da wuri eh? Eh? ya nika mashi yau kaji ko kuma ka surfe ka nika bayan ka auna gari ya fi auki ko ko masara a wai da garin da masaran wanne ya fi auki gari ya fi auki to ka yi gari lafiyayye sai ka auna a gari ka sa shi sur ta san shi baya watsewa kamar masara domin wasu in za su auna sadakatin fidin wai sai su shafe laha wa sai mata shafe laha ake yi ka sa shi tsor amma ka tsara mashi da ihsani a hasanta inna Allah yuhibbul muhsinina eh ka bashi buhu ɗaya. misali iyalanka kana fidda buhu akwai mai fidda buhu wani kuma tsinsu yake ragewa a buhu ka bashi buhu ɗaya. sai ka sa mashi dubu goma sai ka ce ya yi shefa ya zai ji zakatin fitar din nan haba sai ka ga yana ta hawa da kafaɗa kamar yaro jikin cinyan kaza da ce Allah sa a ƙara an gane ko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan fidda a irin waɗannan kwanaki ɗaya ko biyu kafin idi annabi sallallahu alaihi wasallam fiye umarni a fidda katin aje masallaci ya gabata ma a hadisin da ya gabata Bukhari da musulun suka Ba baya halasta ga musulmi ya jinkirta badawa ya ce sai na dawo iri. sai faɗin wani lalura kalmantuwa ya same shi ko wani abu mai kama da wannan wanda shari'a take yadda da shi saboda hadisin Abdullahi dan Abbas yana cewa man addaha qabla salati hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqati wanda ya bayan kafin idi wannan zakati wadda take ansasa, wanda ya bayar bayan idi ko ba shi da bambanci da sadakan yau da kullum ana ba talakawa ne da musakai da mabukata ba a ba mawadata wannan shi ne shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba dadewa ba muka ce annabi ya ce to ummatul lil masakin Allah ta su samu azinci <clears throat> akwai hadisin ma da manzan Allah yake cewa ugunuhum anis su'ali haral yawm duk wanda ba yi da shi wadatar da shi barin ko a wannan yini shi ma ya ji farin ciki ya shiga cikin al'umma akwai matsala muhimmiya shi ne a iya fidda kuɗi maimakon abinci a jamhurin ulama suna cewa ba a fitar da kuɗi abincin ake so kuma shi ne abin da annabi ya umarni sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne sahabbai suka rayu a kai kuma fidda kuɗi kawai sai ya zama kamar ka ba da wani kyauta ga wani abu kai cefanen idi hikimar da ke ciki na izaharin wannan sha'ira kamar yau azin sha'a'ir Allah fa ina hamin takawar kulub ta gushe jama'an musulmi a ƙarshe gaba ta ƙarshe ramadana ne ya rage ɗan kwanaki ƙanƙani ne ya al'ummar musulmi muna roƙon Allah ya taimake mu ya adaza mana a waɗannan kwanaki da suka yi saura ya azurta mu da ayyuka na gargaru domin yana daga cikin ni'imar Allah da ke mabayinsa su kammala wannan wata da ɗa'a gare shi wali tukmilil iddata wani tukabbiru Allah ala ma hadakum ala tashkurun Allah ya ce ya maku wannan baiwa ya sa maku ɗa'a bayan ibadan domin ku kammala lissafin wannan wata su zan masu kabarbari su zan masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai suka ce akwai abubuwa biyu muhimmai da aka shar'anta a ƙarshen wannan wata na farkon su yawaita bari sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zaran rana ta fada an ga wata ka yawaita kabbara kuma kada ka daina sai ka gaji za ka huta don layu kallifan lahu nafsan illa wasaha barin nan a gida a masallaci kai ko a hanya har zuwa lokacin da za ka zo idi a yi sallan idi to daga nan ake tsaye da kabarbari a wannan sallan a ya inganta ibn mas'ud Allah ta'ala ta ƙara masa yadda ya ruwaito ko an samu daga wajensa yakan ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd abu na biyu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya ka ya tsawaita rayuwarka cikin imani ka azanci ramadana ka yi ƙiyamun laili Ai tilawan ƙur'ani aikata ayyuka mabambanta na alkhairi wannan ba ƙaramin ni'ima Allah ya maka ba dukanmu nan mun san 'yan uwanmu waɗanda saura kwana uku suka rasu wasu saura biyu wani ma ana gobe duk mun sani ya auku a wannan azumin duk sun mutu kuma mun san 'yan uwanmu da so aka soma azumin yau ba su kai idan Allah ya sa ka kammala lissafin kwanakin Ramadana imanan kuma kana azumi imanan wahati saban kana kiyamun laili imanan wahati saban kana tilawan alqur'ani imanan wahati saban wani falala ya kai ya Allah ya sa an an sa mana to mu kokari mu dinga za mu yi a shi idi da mu ga wanda zai zo idi ana son ya yi wanka na musamman wankan sabulu daban wankan idi daban e ka soma na sabulu ka wanke datti da kuma ka yi wankan zuwa idi kamar yadda kake wankan janaba ana son kafin ka fita ka sa kayanka da ka fi so mafi kyau ana son da fesa turaren da ya fi ƙanshi sai dai ba a son takama da nuna isa ko ka sa riga kana ja a kasa kamar ɗawisu ko ka sa rigar da ta saba mashari'a ko dai hotunan faska-faskan fastoci na mutane ko wani abu mai kama da wannan wannan ba daidai ba ne ga muminin da zai zo idi kamar yadda ake sunanta mana mu ci wani abu kafin mu zo domin mu tabbatar da yau fa ba azumi ne ba shi yasa aka ce ka ci wani abu akalla ka samu dabino ko da kwahar uku ne ka tauna ya inganta ruwaya ta imamul bukhari hadisin anasu dan maliku yana cewa النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبدو يوم الفطر لا يأكل تمرات ويأكلهن wutara annabi baya fitowa ya zo idi har sai ya ci ‘yan dubinnai kuma yakan ci wutiri ne wutiri shi ne mara kamar ka ci uku ko biyar ko bakwai wannan shi ne zai tabbatar maka da yau fa ba azumi ne ba yau sallah ce sai ka zo kana munna baki buɗe da an kulle shi wata ɗaya cif ya Allah muna kaskantar da kai gare ka muna roƙon ka roƙo na masu tsananin bukata wanda ba tare da falalaka ba ba za mu samu nasuwa da wadata ba ya Allah ka anshi ibadarmu Allah ka anshi azuminmu Allah ka anshi dukkan kiyamunmu da tilawanmu Allah ka anshi dukkan ayyukan alkhairanmu Allah ka samu cikin yantattun da kake yantawa barin jahannama wannan watan. Allah muna roƙonka bi izzatika wa jalalika duk inda arne yake yana gaba da musulunci Allah ka radar da zashi Allah ka nuna masa iyakansa duk wata bakar aniya da makirci Allah ka dunkula ka mai da shi a kurkuwar farfadiyar gidansa Allah ka ba mu tsaro Allah ka hana mu jin tsoro ‘yan uwa shugabanninmu Allah ya ba ku ikon yin adalci, Allah ya sa ku tsoron tafiya, Allah ya sa ku rinka tunanin an da ya haka Allah ya yi Allah Allah shiri, Allah ya yanar ku, Allah ya hana ku ɗaukan duk wani bawan Allah, wanda kuka ɗauka kuma Allah ya kawo sanadiyan sakin su ba tare da an sa masu haraji ba. Idan kuma kun ƙi muna maku da'a'i a kanku, kada ku Allah ya wala kan kada ku ayan Allah ne zai kuma mahaifiyarsa ta rasu shi ne malam na tafi da kuma kuma masuwan mahaifiyarsa Mutan ya daɗe yana kwance ko azumin mamun da rashin lafiyar sun kashe zuwa. to Allah ya gafata mata ya jikara a ashin shi dan gata ne Allah ba akbar to Allah ya ji kansu gaba ɗaya da iyayenmu Allah ya sa suna firdausi mu kuma in ta mu ta zo Allah ka azurta mu da kalmar shahada Allah ka haɗa mu da su a gidan firdausi mai ta haƙuri mai ta haƙuri kuma mu Allah dacewa da muwafara da azurta mu da ihlasi a dukan ayyuka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa qumu ila salati